dandalin VOA. A yau Litinin aka koma zauren taro na ƙasa a Najeriya inda wasu wakilan suke kushe wannan taro abin da ya sa har wani ɗan majalisar wakilai ya ce duk wanda ke kushe taron ya fita daga cikinta. duk wanda ya sami kansa har ya riga ya shiga ciki to muna kira a gare su da su daina cewa sun san taron kawai shirme ne za a je a yi a ciki duk wanda har ma in ya karba ya shiga ciki to ya je shi ya tsaya ya tsayi wadaka ya gaya wa taro gaskiyan al'amari Ƙungiyar al'ummar musulman Najeriya ta jama'atu Nasarar Islam ta fito tana kushe yadda aka naɗa wakilai na babban taron ƙasa da cewa son kai ne a fili. matsayinmu shine muna cikin baƙin ciki da irin abin da aka yi wa al'ummar musulmi na raini da wato cin kashi da kuma wulakanci wurin zaben waɗanda za su je wurin wannan taro sakataren ƙungiyar jama'atar nasarar islam dr khalid aliyu abubakar 'yan sanda a jihar ogun ta najeriya sun fasa wani garken masu yin ciki ma 'yan mata suna sai da jariransu Mun zo gidan da misalin karfe bakwai na safe amma ba mu samu kowa ba. Muka koma daga bisani muka sake dawowa bayan mun ƙara samun tabbacin cewa suna nan cikin gidan. A dawowar mu na biyu ne muka same su cikin wani ɗaki su tara an aje su wuri guda. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Ogun ya faɗa wakilinmu cewa sun damƙe matar da aka samu tana kula da waɗannan 'yan mata masu ciki. mako gudun da ya shige ya taho da kyakkyawan labari ga magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Misali kwallon da wani Rooney ya jefa a ragar 'yan West Ham tun daga tsakiyar fili, kamar wani kwallo ne da David Beckham ya taba jefa wa United ɗin a wasanta da Wimbledon a wasu shekaru na baya. Rooney da ya ci ya ga wancan kwallo amma nasa fata sama ya jefa. A bawa wannan nasara da kuma doki Olympiacos da United ɗin ta yi madajinta David Moyes sai tsallan barna ke ta yi. amma fa gobe akwai wani sabon karan barta tsakanin united din da makwabcin ta manchester city ita dai city din ta lashe wasanni guda biyu da suka kara a old trafford wato filin manchester united kenan ana cikin wannan ne kuma sai ga labarin cewa united ta sayi william carvalho daga kungiyar sport lisbon ta portugal akan kuɗi dala miliyan 62 hannun jari a Najeriya jimillar hannun jari sama da biliyan ɗaya aka yi sa a yau a akan hada-hada dubu biyu da dari daya da hamsin da bakwai. A fannin kamfanonin da suka fi armashi a yau akwai kamfanin Guinness wanda ya karu da naira hudu da kwabo goma sha biyar sai kamfanin Prisco shi kwa da naira ɗaya da kwabo casa'in da biyu ya karu. A fannin kamfanonin da hannun jarin su bai ta yi armashi ba a kasuwar ta yau akwai kamfanin Julius Baja wanda ya ragu da naira uku da kwabo saba'in da biyar fannin canjin kuɗaɗen waje dala ana canjin ta aka naira ɗari da saba'in da ɗaya da kwabo hamsin euro ka naira 238 fan na kasar ingila ka naira 283 riyal na saudi arabia ka naira 46 sai sefa akan naira 353 ana tare ne da dandalin VOA. Muna tafa da labaran wasanni da labaran hada-hadar kudade da kasuwannin hannayen jari da kuma tambayar mu ta yau a cikin shirin mu da ke tafe. A kasance da dandalin VOA. Assalamu alaikum. Abubakar Tungu Kurfai mazaunin Anyamilin Local Government Anambra State. Wato samun aiki yanzu a Najeriya abu ne mai wuya domin kasancewa 'ya'yan masu kuɗi sun yi ɓaɓakere da dukiyar jama'a. Bayan wannan kuma kamun ka samu aikin za a dinga karɓar cin hanci wuri-wuri kamun ka samu aikin da ka je ka nema. dandalin a.